الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على خير العباد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد bayan haka yan uwa musulmi hudubar mu an bude ta kamar yadda aka saba da ya ba mu Allah subhanahu wa ta'ala allazi manna alaina bi ni'matil islam wanda ya mana baiwa da ni'imar musulunci wa arsala ilaina khairal ana kuma ya aiko mana fiyayyen halittu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati da sallama ala afdali man salla wa sal abu sa mafificin wanda yayi sallah yayi azumi wa tafa bil baitil haram mafificin duk wanda suka yi dawafi a dakin Allah mai alfarma wa ala alihi wa ashabihi da iyalansa da sahabbansa masu karanci wa man tabi'ahum bi ihsani da kuma duk wanda suka bi su da kyautatawa ila yawmi yajma'u Allahu al-aqwam har zuwa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara al'ummai a guri guda gabas da yamma kudu da arewa da tsakiya a tare a filin alkiyama yau ma izin tu'raduna la kafa minkum khafiya yau ma izin yattabi'una da'iya la iwajala amma ba'du ibadallah bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa ta'arrafu min ad-din mastata'tum ku ji tsoron Allah ku san addinin ku gwargwadon hali wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kururuwar shaytani kai la yaghurrannakum billahi al-gharur kada ne raba mutane da Allah ya ruɗe ku ya raba ku da Allah subhanahu wa ta'ala وعقبها هذا ستكون الخطبة إن شاء الله بعنوان إسلامنا zamu yi ta ne da taken musuluncinmu da ayyukanmu in yaso sai ka je ka hada ka ware li'annahu min al malumi bi darura dan abu ne sananne cewa Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ni'ima da ni'imomi masu yawa irin ni'imomin da za su lissafu ba ya faɗa ya cewa in ta ni'imatan lahi la tuhsuha inda za ku tarki kididdiga ta ni'imomin Allah Allah ya mana kaza ya mana kaza yace san ba za ku iya kididdige su ba wanda ka sani ma kana da mantuwa bare kuma wanda an maka baka san an maka ba to in ta ni'imatan lahi la tuhsuha sai dai innal insana la zalumun kafar dan adam mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulci kuma sakan gashi an yi ni'imomin amma yana iya butulce musu wannan kuma ya zalunci kansa faƙi ba haza suraka bayan sanin wannan wa ala ra'ati ni'am abisa wato kan gaban irin waɗannan ni'imomi da Allah ya ma ɗan adam da suka fi karfin lissafi al-aqal wal hankali da ya bashi harshe da ya bashi dabba ka sai dai ta yi kuka kawai yau da gobe ka iya bambanta tsakanin kukan wahala da kukan rigima da kukan wato yunwa amma dai ita ba ta da wani bayani da za ta yi maka da harshe kawai sai dai kuka ɗin amma kai Allah ya baka hankali ya baka harshe wanne duk wa tafkir furucin da zaka yi da kuma tunani da zaka yi wa gairha amtala al-insanu ala dawabi bi haula ni'am so sai dan adam ya bambanta da dabbobi ta hanyar waɗannan ni'ima kuma hankali yana daga cikin mafificin waɗannan ni'ima sai zama shine mahallin takalif hankalin yasa ake dora maka shari'a ko da mutum ne kuma in ya haukace ba shari'a a kansa kenan babban ni'imar shine hankali shine mahallin takalif shi ake dora wa shari'a wa tariqu ma'rifatul huda wa dhalal shi hankalin shine hanyar ka san daidai da ba daidai ba shari'a da bata wa dar wan nafi ka san mai cutarwa ka san mai amfanarwa da wasunsu walhamdulillahi ala ni'matil adamiyya muna gode ma Allah a bisa ni'imar mutuntaka da yayi ƴaƴan adam ya ku mutane hakika hikimar Allah subhanahu wata'ala ta zartu wanda dama shi alhakimu ne subhanahu wata'ala bi an ya abudahu al-insan ala wajhi al-ard da cewa mutum ya bauta masa a bayan ƙasa fakana min lawazimil aqli sai zama wannan hankalin babban ni'ima yana daga cikin abin da yake lazamta wa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa hankali shine to al-ibada yayi bauta liman wafaqahu Allah bil hidayati ga wanda Allah ya masa gam daga tari da shari'a bayan wato samun hankali Allahumma hadina fi man hadaitahum Allah ka sanya mu cikin wanda ka shiryar da su fa hikimatu khalqul insani wa mumayyizatihi an dawabi to amma baka sani ba hikimar halitta dan adam da yi masa wannan mumayyizat ban mabambanta abubuwa na ni'imomi tun daga kan halittar ka yace khalaqana al-insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun din allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala sannan zaka bil aqli wal lisani an irin hayawan ya bambanta ka da hankali da harshe akan sauran dabbobi to hikimar yi maka wannan shine al-ibada ga wanda Allah ya datar da shi kamar yadda Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta min ba kuma wai ibadar ba kadai tashi shi kadai da ibada duk abin da yake amsa suna ibada duk abin da ba wanda ya cancance shi sai mahalicci to a samu ba kama abokin halitta ka'inan man kana wa ma kana ko wane ne shi ko menene wannan abin kuwa to wannan shine hikimar halittar ka bauta ma Allah wato shi kadai illa annal ibadatu tawqifiyatun sai dai kuma mu sani ita ibada din nan tawqifiyya ce abin da ake cewa tawqifi ba Allah ya ce ya halice ka bai halice ka ba sai dan ibada sai ba duk abin da kake so zaka yi ba ce ibada kake yi a'a shine Allah subhanahu zai ce ga abin da yake so ka bauta masa da shi to in kai wannan kayi ibada amma kai ra'ayinka baya cikin lissafi saboda ita ibada tauqifiyya ce wala takunu sahihatan wa maqbulatan ba ta kasancewa ingantacciya kuma karbabbiya illa iza na ba'at wa sadarat min ta'alimur rusul sai in ta ɓuɓɓugo ta gangaro ta hanyar karantarwar manzanni manzannin da Allah ya aiko su suka zo da wannan ibada cikin al'ummansu to sai ta zama ibada amma wa illa fala fa bi bizalika hikimatu irsalir rusul to da wannan ne zai bayyana maka hikimar da ta sa Allah yake aiko manzanni dan ibadar tauqifiyya ce ba yadda kake so zakai ba kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda ke cikin fadin Allah ta'ala a suratul nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula yace tabbas hakika mun tayarwa kowace al'umma jakada manzo dan aiki a wata ayar ce wa in min ummatin illa fala fiha babu wata al'umma fa sai mai gargadi ya ya cikin ta to ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut idan rasul din ya je idan manzon ya je sai ce ku bauta ma Allah ku nisanci bautar wani Allah faminhum daga cikin su mutanen al'umman da manzanni suke bakuntar su man sai ka samu wanda Allah ya masa gamda katari ya yi kicibis da shari'a ya karba wa minhum daga cikin mutanen sai ka samu manhaqat alaihi balala wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa aka yi aka yi gobe ya gane ya kiyarda ka kiyaye wannan ɗabi'ar ka gane ka yadda ka sani ka take to manhaqat alaihi balala kenan ko alaihi balala wanda kalmar ba ta tabbata a kansa kenan Allah ce fasiru fil ardi ku tafiya bayan ƙasa fanzuru kai fa kana aqibatul mukazzibina ku ga me karshen akubar wanda suka karyata manzanni lokacin da manzannin suka zo ai har yanzu akwai irin suredisi da aka bar wurin tsuma ba iya girta sai ya faɗo an halakar da wasu mutane ne a wurin sai Allah ya ce ku yi tafiya bayan ƙasa daga na gaba ake ga zurfin ruwa sai ka kiyaye ibadallah fa kullama ja'at bihi rusul duk abin da manzanni suka zo da shi huwa din wal ibada shine addini shine ibada wa kullama kalafa dinin rusul duk abin da ya saba ma addinin manzanni huwa shirku wa balala shine shirka kuma shine bata wa ibadatu shaytan kuma shine bautar shaytani li'anna kalimata din saboda ita kalmar addini tutlaqu ala dinil haqqi wal batil akan sake ta akan addinin ƙarya da addinin gaskiya kowanne sunansa addini sai dai wanne ne mai cin wanne ne na Allah to ana ake bambancewa kuma sai ba ga wanne ka kama ne billewa ko ko wanda hanya za ta toshe maka a ƙarshe a ce wuta wani ka biyo Allah ya kiyaye inda dai abin da bayyana maka cewa addini na gaskiya da na ƙarya duk addini sunansa sai dai kawai a bambance a wanne cin lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama Qurayshawa sun ce ba su ji ba ba su gani ba ba su yadda ba ba za a yi ba Allah ya aiko shi yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikuna ko da mushrikan ba sa so su kuma ce ba sa so to ga an shata layi to amma dai ta Allah ba ta su kai ka sani idan shi aikin Allah kuma ba irin naka bane ba nan take bane sha yanzu magani yanzu kwanan na ba ƴan uwa misali a wazin jihar Jigawa kai yanzu in kana da naira dubu hamsin ɗinka a jihu ka fita ƙofar masallaci wani ke maka banza ba ka da koti hanya za ka iya haƙuri kawai a wuce a haka baka da kofi ba za ka yarda da wannan ba sai ka nuna masa ba dubu ɗaya ba dubu goma ka fi ƙarfin dubu talatin ma dama shi ku Allah ya ce sai ya cika addininsa wa laukar hal kuna amma ba tik ka zai yi ba tare da ya ce ya yi alƙawarin haka musulman suka yi ta shan wahala da annabin aka tsare su shekara goma sha uku a makka amma da ke shi alhakimu ne a wannan tsarewar da aka musu a wannan wahalar da aka musu kuma suka samu darajar da har yanzu ake ambatan su kai kanka kake jinjina musu kake ganin sun yi wa addinin aikin da sai dai a biyo bayan su wa Allah alhakimu ne amma daga baya ne ya faru sai da aka zo addinin ya alƙawarin Allah ya cika akai ta kai har sun fitar da su daga makka annabi ya fita daga makka ya kalle ta ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba don ba na san ki ba walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ya ce ba dan mutanen su sun fitar da ni ba da ban fita ba shekara ta shida suna madina suka da za su yi umara aka hana su aka yi sulhu da biya sun zo bayan gari saboda tsabar zaman lafiya na musulunci annabi ya aika musu ya ce a sanar da su kawai ziyara su zo ɗakin Allah ba wanda suka zo wajensa suka ce da bai gaya musu baka abin yanzu sai da zo bayan gari sai dai za a zo a yi sulhu ya koma ba iya dawo sun san da zuwa da sun musu wannan amma dai alƙawarin Allah fa yana nan wa'adan Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari ba dai ya ce walau kare hal mushrikun ba su ne a hannu su gama sai kuma sun gama ai a hana ka motsi a take ka lokaci guda ai wannan ba shi bane a barka dukka gama tsalle tsallanka ta wancan da ya taso zo mu yace a kwadance kake gama gudunka to a barka dukka gama tsalle tsallen naka duk sai ka iya kokarin ka gama kuma suka wai gari a banza to da ka duk suka yi suka gama lokacin da alƙawarin Allah ya zo annabi ya zo zai fatahu makka me ya faru sai ga shi yake cewa wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira wanda ya shiga eriyar masallaci ya tsira wanda ya shiga gidan sa rufe ya tsira annabi ne yake ba su mafaka amma maka dai yanzu ta zo hannu za a shigo wanda suka ga kai kawai shi kenan kuma kawai a bar shi ya shigo salin alin kai galar su tirza su yi motsi ya fi su hana shi shigowa ko za su yi nasara da suka tirza sai ga su an zo da su a ɗaɗɗaure a matsayin bursunan yaki annabi sallallahu alaihi shiga ka'aba gumaka 360 da wani abu yana sa sanda yana cewa kul ja al-haqq wa zahaqa al-batil al batil kana zahuqa yana ture su bayan ya zauna aka zo da waɗannan bursunan yaki ya kalle sai ce ma tuzannuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan muku sai kuma aka ce akul karim wa bin akil karim khaira dan uwa mai karanci dan dan uwa mai karanci alkhairi oke da san shekara 13 ba su zan yana dan uwa mai karanci bane sai yanzu kuma da suka zo hannu amma abin da suka faɗa haka ne eh da ishirin ya ce saburin liman aza ra'ufin liman jafa sallallahu alaihi wasallam mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafai da za ka yi ce izhabu fa antum mutlaqa ku tafi kuna tattu ba abin da za a yi muku to ka gani to sun ɗau wannan matakin kaga a ƙarshe Allah ya cika addinin sa a ciki daga cikin matakan da suka ɗauka sun ce to shikenan a cire wasu ayoyi daga cikin alkur'ani waɗanda suke ba su haushi da ake taɓa gumakansu ake cewa iyayensu akan bata suke a cire irin wannan ayoyi Allah ya ce kace da su ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya bai dace ko kusa da ni ba in canja qur'ani addini ba ra'ayi bane ba kowa kowa ne yake zuwa bai ba shawara ake ban nayi ba ba abin da nake ji sai abin da aka yi min wahayi suka ga wannan ta ci ba suka ce to shikenan ayi bauta ta haɗin gwiwa yau abauta Allah gobe abauta wa gunki to haka kuma sun dawo da sun dawo da bangar matsalar ma kenan annabi da zo da yaƙi shirka kuma sai ce aibauta ta haɗin gwiwa to shine sai Allah ya saukar masa surar barranta yace kulka ce ya ayyuhal kafiruna ya ku kafurai la a'budu ma ta'budu ba zan bauta abinda kuke bautawa ba kamar yadda kuma kuka ja tinga kuka ce wala antum abiduna ma a'budu ba za ku bauta abinda nake bautawa ba to wala ana abudu ma abattum nima karshen fim din dai ne Allah ya ce lakum dinukum waliyar dini nan nake so mu zo gane duk addini da na gaskiya da na ƙarya sunansa addini yanzu da nasun ƙura da kace lakum dinukum ku je da addinin ku amma waliyar dini ni muku bandu da nawa saboda ita kalmar addini ana sakinta akan addinin ƙarya da addinin gaskiya hadha li anna al-adyana kathiratun nasi man ya'buduna al-ahjar akwai wanda suke bautawa duwatsu wal ashjar da bishiyoyi wal awsani da gumaka wa minhum man ya'buduna ash-shamsa wal qamara wal nujum akwai da suke bautawa rana da wata da taurari wal jinna wal mala'ika akwai da suke bautawa aljanu da mala'iku wa ghair zalik da wasu waɗannan illa anna Allah allazi khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira sai dai Allah da ya halicci kowane abu ya kaddara shi yadda ka ganshi sarraha bi dinin allazi radiyahu li ibadi ya bayyana addinin da shi ya yarda mabayinsa fi muhkam tanzilihi bi qawlihi al-littafi inda yake sa inna ad-dina inda Allah al-islam inda addini ake batu a wajen Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tamfin ɗinsa ya yarda da shi al'islam shi ne musulunci kama bayyana al'ibadihi hizlana duniya wal akira kamar yadda ya bayyana wa bayansa taɗewar duniya da lahira liman tara li dinan gairar islam ga duk wanda ya zaɓan makansa wani addini da ba musulunci ba aisha alaihi wa mata alaihi bi qawlihi inda yake cewa man ta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba ya je yayi abin da yake so sunan san rai tunda abin da yake so ne ba abin da shari'a take so ba san rai kenan yayi to shi kuma sarai rai na ta ga mana bacin rai ko a nesa ko a kusa yawwa zaka wa huwa shi wannan da ya bi wani abin da ba musulunci ba fil akhirati in kana tashi neman sa a babban birnin tarayya kiyama to minar kasiri ne na ajin tafafu fadinul islam shi addinin musulunci wato da kake gani shi wato ayyuhal ikwa ma'anahu al islamu lillah shine wato mai kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'atu zalika abinda yake kan gaba a musulunci wajen mai kauyanka shine at-taslimu li ahkamihi kulliha shine ka mai kauya ga hukunce hukuncen musulunci gaba daya bilan tisna a karka ware wani abu kace kai babu shi ka yarda da kaza ba ka yarda da kaza ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ga annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim da annabi Ibrahim sai da Allah ya ce da annabi Ibrahim ka ne kauya sai na daura rabi na bar rabi aslamtu li alamin ne na mai kauya na gaba ɗaya ga ubangijin duniya da abin da ke cikin ta Allah ya ce a fati umiruna ku yanzu za ku zo kuke imani bi ba'adul kitabi da wani sashe na littafin hukunta hukuncen Allah wa takfuruna bi ba'adil kuke kafircewa sashi kama jaza'u man yaf'alu zalika ne sakamakon kuma wanda ya zama yana haka a addini kai ya ayyuhal ladina amanu bi qulubi sirrin kafa haka Allah ya ce sai za ku shiga musulunci kawai gaba daya amma kama jaza'u man yaf'alu zalika abin da kake so san ranka a wannan sakamakon sa kizin ne fil hayatid dunya kadewa ce a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ba nan ta tsaya ba na tashin alqiyama yuradduna duk wanda suka zama haka ila ashaddul azab za a jiyar da su zuwa matsananciyar azaba kuma wa mallahu bi gafilin amma amaluna. in kana wa mutane haka haka to shi Allah bai ba mai gafala bane ga barin abin da kuke aikatawa ya san kowa ya san aikin kowa don haka musulunci shine mai kauya ga Allah bi tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wa muwalatil muslimina wa ma'adatil mushrikina wa man yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yake nufin sa da shari'a to ya sharaha sadarhu lil islam sai haska masa kirjinsa da musulunci in kan kana musulmi ne musabati kuma ka tsaya akan daidai kawai shine Allah yana san ka da alkhairi dan uwana yan duk wanda ya san wato abin da ya zo kafin musulunci zai san meye ni'imar musulunci ga jafar dan abi talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yana bayyana mana menene musulunci a hadisin hijira da suka yi da maka ta yi zafi annabi ce su tafi habasha akwai sarki adali bayan sun je ƙuraisha suka musu bita da kulli suka aika da wakilai guda biyu suka ba su kyauta ta musamman suka ce su kai wa sarkin habasha na jashi gaisuwa ce gami da roƙon iri ce wasu baƙi sun zo ya koro su su dawo sun fa ban musu garin amma suka yi musu wannan shi ne hadisin umar salama Allah ya kara mata yadda na jashi ya sa aka nemo su a kasarsa aka zo da su ya kirawo manya-manyan fafaromas kenan da suke garin fastocin da suke garin rabarans da suke kasarsa ya tara su suka zo da littattafansu manya-manya suka aji sannan ya tambayi ya tambayi musulmin da ya da suka zo a ƙarƙashin jagorancin jafar ɗan abi talib ya ce wani addini ne wanda ya rabo ku daga garinku da kuka kuma zo nan ba ku shiga cikin addini na ba kiristanci ba kuma ku shiga kuma cikin wani addini da ake da shi a bayan ƙasa ba kun baro to me wani addini ne wannan da kuka zo da shi saboda da sai, Ja'far dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce ayyuhal malik ya kai wannan mai mulki kunna qaumun ahlul jahiliyya mu mutane ne a jahiliya muna bautawa gumaka muna cin matacce muna wato na atil fawahisha duk wata alfasha ba ma ragewa muna yanke zumunta muna sabawa makauta muna cutar da su ya akulu qawlu minna ad-da'ifa mai karfin mu yana yana danne wato ba'ifi kunna a zazalika hatta ba asallahu na rasulan muna wannan yanayi ne Allah ya aiko mana manzo wanda mun san shi mun san nasabarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa mun san kamewarsa sai ya kira mu zuwa ga bautawa Allah shi kadai mu bar bautar gumaka mu bar abin da muke kai saboda haka sai umarce mu da gaskiyar magana da ba da amana da sada zumunta da kyautata maƙautaka wal kafu anil mahari mu kame gabarin abin da Allah ya haramta da zubar da jinin juna da muke a jahiliya wani hana anil fawahishi ya na alfasha wa qawlu zur da kirkirar da magana da ba a yi ba a yada ta wa akal malil yatim da cin dukiyar maraya kaga su a jahiliya suka ce inna la istahama liman la yarkabul farsa mu ba za mu bada gado ba ga wanda ba zai hawo doki ba in dai dan karamin yaro ne ai bai isa yaki ba mata ba sa yaki haka duk an cinye gadon su wa amarana annabi ya umarce mu na anna abudallaha wahda mu bautawa Allah shi kadai kada mu shirka da shi mu tsaye da sallah mu yi azumi sai ya lissafawa wato najashi abubuwa na addinin musulunci yace wa yace wa harramna ma harrama alaina sai muka haramta abin da ya haramta mana muka bautawa Allah shi kadai muka halatta abin da Allah ya halatta mana sai mutanen mu suka shiga gaba da mu sai suka shiga cutar da mu sai suka ga shiga yakar mu suna kokarin raba mu da wannan addini su mai da mu bautar gumaka zuwa ga abin da da muke halattawa wanda yake haramun ne na daga kaba'i falan ma qaharuna lokacin da suka takura mana wa zalamuna suka zalunce mu wa shaqqu alaina suka tsananta mana wa halu bainana wa dini na suka shiga tsakanin mu da addinin mu kharajna ila baladika sai muka taho kasar ka nan habasha afirka waqtar naka alaman suwaka muka zaɓe ka duk da ayyukan mutane nan ga kasu kasashe nan amma kai muka zaɓe ka na muka yi wato kwaɗayin fijiwari ka zama a kusa da kai wara jauna Allah nu zulama inda muka yi kuma fatan ba za a lalace mu a wajen ka ba ka san shugaban ai ba a yin sa da wasa ku kai ka san daga cikin shugaba ya tantance zama shugaba mu ne da kare da doki kowa shugaba ne kawai wai jari hujja ne ba haka ake yi ba ba za mu daɗe za mu daɗe muna wahala saboda muka muka mun san ba za a zalunce ba a wajen ka ayyuhal malik qalat ummu salama ce radiyallahu anha fa qala lahu najashi sai najashi yace hal ma aka min ma jaa bihi anillahi min shay'in shi manzon da yazo muku abin da yazo da shi daga wajen Allah kana tare da wani abu a wajen ka yace ina da akwai sai yace to karanta min shi sai karanta masa farkon suratu maryam kaf ha ayin sad fikr rahmatu rabbika abduhu zakariya ai yana karanta masa wannan ayar sai hawaye ya jika gemunsa rabaran sun da aka tara su ma sai hawaye suka jika littafan da suka tara sai na jashi ya ce inna haza wallahi wannan abin da ka karanta yana nufin alkur'ani wallazi ja'a bihi musa da abin da annabi musa ya zo da shi shine at-taura la yakhruju min mishkatin wahid daga guri ɗaya suka fito da wannan abin da karanta da at-taura daga guri ɗaya suka fito in talaqa sai ce wannan baki na sha da suka aiko a basu su su yadda su ya ce ku tafi fa wallahi la usallimuhum ilaikum ba zan ba ku su ba abadan har abada wala ba zai taɓa yiwuwa ba to kaji musulunci wai na da ya zano masa kawai na annun karanta su ne shi ne suka musulunta a gaban annaba a farkon asibahin musulunci a wahalar addinin kaji abin da ya zano ya ce su ne musulunci hasib nafsak to kai ka je kai wa kanka hisabi a kansu kake ka dai yan farko yan ajin farko sun ci wannan ya zo musu da shi shi a kansa kake kawai shine amfanin hudubar mu islamuna wa amaluna musuluncin mu da ayyukan mu a yau wa akiran a ƙarshe fa iza kana haza huwa al in wannan ya zama shine wato musulunci wa aina nahnu min ta'alimihi ina muke daga karantarwar musulunci wala da iya da zikir ma nahnu fihi ba za mu ambaci abin da muke kai ba dan bi zidda hatu uraful ashiya da fadin musulunci sai ka je ka auna kai kuma ka gane da kanka illa annahu min alwajibi ala kulli wahidin minna wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu an yazina aqidatahu wa imanahu wa amalahu ya auna aqidarsa da imaninsa da ayyukansa hal huwa ala misli ma kana haula sahabatu alaihi shin yana kan abin da irin waɗannan sahabbai suke kansa am ya ishi wufiqan li hawahu ko yana rayuwa ne daidai da san ransa wa qala ta'ala li nabiyhi alaihi salam fa in yastajibu laka bayan ya kalubalanci yahuda suna da wani abu ne da ya fi alkur'ani da suka rike su zo da shi sai Allah ya ce to fa in lam yastajibu laka in ba su amsa maka ba fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum to sannan su kawai kake bi kai ma ka je ka auna in ba haka ba san ranka kake bi wa man adallu wa ya fukata ai ba batacce mimman ittaba'a hawahu sama da wanda ya bi san ransa bi gairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin suratul qasas faqad sarraha ta'ala bi aqubatul hawa wa fadl istiqama Allah ya bayyana wato aquba ta san rai da kuma falalar tsayuwa akan addini dan ya kwaɗaitar kuma ya tsoratar a inda yake cewa fa amma man taga wa asara al hayat fa innal jahima hiya al ma'awa wanda ya ɗagawa ya ki tsayawa inda aka tsaye da shi ya fifita rayuwar duniya san rai to jahima hiya al ma'awa ita ce makoma amma wa amma man kafa maqama rabbih wanda ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa san rai albishir fa innal jannata hiya al-ma'wa ya zo a cikin hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace al-muslimu kaga musulmi in kana so ka san shi shine man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda yan uwansa musulmai suka kuɗa daga sharrin wato harshensa da hannunsa harshensa baya cutar da musulmi hannunsa baya cutar da musulmi wal muhajir ne hijira kuwa man hajara mana Allah mana Allahu anhu shine wanda ya kaure cewa wato abinda Allah subhanahu ta'ala ya hana عباد الله صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان وجعلنا من أهل السعادة يا كريم يا منان اللهم كثر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات